Dauda! Kai da babu garin nan fa. Wallahi da bamu. Da wai zai bamu. Ni ne ka tsaya mana ma? Ma ya Wallahi. Wai na wani ce min wani wai wai wai da ne mu wannan garin da wai da mutum ne. Oho. Ma dai mun ba. Wannan ma ba zai ishe ni kaɗai ba. <laughs> Yanzu ma da bara za mu Da na so ma ta ɗaya da yamma. Mu sha ɗaya yanzu ko? Ba ba zai ishe mu ba. in Kai mu juya ka ko da sata ma ƙarshe sauran. Kawai shi ne. Ma ci sauran an ba Kawai. Ni kuma za ka bar min in ci ni kaɗai ne dai gobe kai ma sai ka ci. Haba. <laughs> Sai ka ce mai hakan magabarta? What? Ka sa mu shi ruwa sosai saboda yayi yawa. A ni fa ma sai ka juya ruwan nan mafa. <laughs> Shi ma yana yana ƙara auki ai. In auki? Eh mana. Ina saboda datti. Kun ka ga yadda ake sanyin nan, da za mu samu shogi. <laughs> Sai mu zuba kawai. What? Sholi? mana? A'a, so kake mu mutu kai. Maganin sanyi ce. gashi ka sa mana amma baka ka sa yawa ka san zamu rage na anjima da garko A'a, ka kadan kara mana mana kuma ma a'a yayi yawa ai ka kara gishiri a cikin siga eh mana sai da gaskiya araba kuma dai araba to ya za sa gishiri a cikin siga kuma ba abinci bane wannan biskit ɗin ma ni ta kan shi zan fara gaskiya <laughs> Ah. What? Wannan irin haɗama ne haka. Na shige ma. A'a? Ba ga Bari ƙara mana kai. Ko duka za ka shanye ne? To wallahi sai na kuma an ƙara mu. Kamar ya? Domin na kawo gari mu bi duk ka bi ka shanye. Wallahi ƙaro mana. Makaroni ne. Kai, ban sha ba, ban sha garin ba fa. Ji. What? Hello. Mata, barka dai. Sannu ku ba. Daga na kuke haka kun biyo nan layin haka. Wallahi ah, <laughs> an aike mu ne. su su su kuma yan nan ne a'a ai koma akai baban mu ya aike mu oke da yake mu baki ne wallahi ai daga Abuja ma aka turo mu nan unguwan haka daga can gidan zuwa nan haka haka za a rushe muna so za a gina kamfani ne haka. What? <laughs> O kamfanin ku ne? Eh, na baban mu ne ai. Na baban mu ne. Baban mu ai babban mai kuɗi ne ai. Kuma muna da haske ba? Wallahi. Gaskiya kan ku kalan masu kuɗi ne. Zan shiga mu farare. <laughs> Wallahi tallahi. Wallahi yanzu mun muna neman inda zamu dan ci abinci ne haka. Irin su shabarma. Ok, shawarma ko kuma shabarma. Na saba da turanci ne baki na. <laughs> Irin su gubati. Ai bugati ba abinci bane wurin sai da abinci. Chicken ake cewa ai kaza kenan. Eh yawa eh, eh. Okay, eh. Za su kyau da aure. Za su kyau da aure. Musamman wannan. Yawa ga mai Abai na wuni. Lafiya. Na gajiya ta lalladi. Na'am. To ya kai? Ya baban naku. Lafiya lau. Ba dai rashin kunya suke muku ba ko? A'a baba wai cewa suka yi wai daga nan gidan har ƙarshen layi wai za a yi kamfani a wurin. Kamfani? What? <laughs> Kamfani kuma? Eh. Shin banwa? Kai ka gaya. Eh, yi mun shiru. Eh, eh. Baba shine ya faɗa ai. Ya kai? Baba babanmu ne ya aiko mu. Babanku ya aiko? Eh. ya aiko mu ne wai ka ba mu abun. Ku an so mai abun? Eh. A inda in ban da babanku ta ya za ka aiko yara ka ce in ba ina zan iya samun wani abun da zan ba su? Baba wai garin. Gari? Garin kwaki? Eh. Shi ma babanku na da matsala wallahi. <laughs> Ina ce tare aka ɗauke mu gadi. Gidan da yake ma gadi ya fi gidan da nake <laughs> dan nake gadi albashin shi ya fi nawa. Amma ɗan garin da nake ɗan wannan. <laughs> Ina zuwa. the da ko gari waye kai waye da ko garin na cikin eh baba Gali. gari the da ko garin not? shine dauda ne baba shine imo dauda ne ga lokacin da garin don kusumo what Allah Allah ku sai Allah sai na yake ku yan jakar uba shi ba